a sanarwar da suka fitar a kan bukatar da gwamnatin nijar ta gabatar wa majalisar dokokin Ƙasa da nufin samun izinin ba kasashe aminai damar kafa sansanin soja shugabannin jam'iyyun adawa a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa muhammad usman sun nuna rashin cancantar hanyar da mahukunta ke shirin bi akan wannan batu da ke buƙatar takatsantsan in ji su ce funeste projet consiste dans une modification insensée de la DPG Dan majalisar dokokin ƙasa bugu da ƙari shugaban jam'iyyar Amen Amin Omar Hamidu chana kenan yana mai cewa hukumomi sun buƙaci majalisa ta amince da gyaran fuskar tsarin manufofin gwamnati da zummar ɓoyewa 'yan majalisa abubuwan da ke kunshe cikin yarjejeniyoyin da ta cimma da kasashen da ke shirin maido sojojinsu zuwa Nijar. base 'Yan adawar sun bukaci 'yan ƙasa kada su yarda da wannan yunkuri da ke da matukar haɗari a cewar su sannan sun gargaɗi mahukunta su shirya zaɓen raba gardama a game da wannan shiri. modification notre fundamental. Ita ma kungiyar tsofaffin ministoci da manyan jami'an gwamnati wato Sirak a sanarwar da ta fitar ta bayyana rashin gamsuwa da shirin girke dakarun kasashen waje. Tsohon ministan cikin gida Idi Ango Umar shine shugaban wannan kungiya. A zahiri abin da muka yi ganewa a yi referendum zaben rabu gardama wanda za a tambayi al'umma in an yarda ƙasa duka ta amsa ita ta yi zaɓe in kun ba a yarda ba kenan a zauna bisa wannan hanya ta biyu ita ce yarjejeniya bayyana abin ta kumsa a aika shi can majalisa su su tantamna kuma a lokacin nan su yi zaɓe amma wacce hanya ba ta dace ba gaskiya ba ta dace ba a hirarmu da shi akan wannan magana tsohon ministan tsaron ƙasa ɗan majalisar dokoki kallamu tari ya tabbatar da irin tasirin da zuwan sojojin ƙasashe aminai ka iya yi a yakin da aka sa gaba a yankin sahel a matsayina na tsohon minista mai kula da tsaro na huskanci wannan matsala na san abin da take ciki saboda haka nan nake dibin tsakanina da Allah yana da kyau in ba da bayani ga 'yan ƙasa in ba da bayani ga abokaina 'yan majalisa su san abin nan ba wasa ne ba rayuwa ce ta jama'a ake ɗauka ko sojojin na ƙasanmu ko na wata ƙasa kuɗi ne wa'anda wata ƙasashe ke hiddawa marara su zuba a kashe su wurin wannan yaƙi kenan abin ne wanda ake yi saboda yana da muhimmanci kuma saboda haka nan ne duk wanda zai iya bada ra'ayin shi bisa wannan haraka ya tsaya bada shi tsakanin shi da Allah a yanzu haka kasar Faransa da tuni ta fara kwashe kayan ta daga Mali na jiran amsar majalisar dokokin Nijar akan bukatar kaurawar ta kasar yayin da a makon jiya kasar Jamus ma ta fara nuna alamar neman samun matsugunni don ci gaban abin da ta kira yaƙi da ta'addanci Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.